أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وجعل في النكاه حكمة كثيرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا أسلي وأسلم على من تزوج بعائشة صغيرة وبكرة وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يصدر الناس أشتاتا رجالا ونساء خفاة وقراتا أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك خيري الدنيا والآخرة وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته asbahin 25 a watan rabi'in al'awwal watan uku hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da 23 a watan 11 shekara ta 2019 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci na abdullahi bin masa'udin da yake unguwar nasarawa a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a kalin lahu umrahu inda muke gabatar da karatun fannin ta'amul bainar zamjaini zamantakewar ma'aurata a baya mun yi darasi arba'in daidai satin da ya gabata wanda muka yi shi da title unwani na la tahjar illa fil bait kada ka ƙaurace wa matarka sosai a cikin gida ba ƙauracewar aka ƙi in ta kama shari'a ta san da ita ta yarda da ita a matsayin mataki daga cikin matakan ladabtarwa to amma ba ƙauracewar ba kai irin wanda kake tsammani ko kike tsammanin za ta kai har ga haka shine ka fice daga cikin gidan tsawon wani lokaci a'a kada ka ƙaurace musu sai a cikin gida ba a sharna sai muka yi ishara a wancan karatu zuwa ga abin da yake dama larura ne inda kulli man asbaha ala wajhil ardi atila da duk wanda ya wayi gari a bayan ƙasa a matsayin mai hankali ya san cewa annal qaba'a min jibillatil insan kuskure yana daga cikin ɗabi'a ko halittar ɗan adam da Allah ya halicce shi da shi wallati la yanfaku anha irin wato ɗabi'ar da ba zai rabu da ita ba min abil bashar adam mun fara wannan misali tun daga kan abil bashar wato baban mutane shine annaba adam alaihi salam annabi adam alaihi salam ila an yarisa Allahu al wa man alaiha har zuwa lokacin da Allah zai gaje ƙasa da wanda suke kanta kama sajjalar tarihu kamar yadda tarihi wato ya sajjala mana ma hadaka bai na adam alaihi salam wa iblisa irin abin da ya faru daga adam alaihi salam da iblisa ila an aka da iblis allain adam alaihi salam min aljanna har zuwa lokacin da iblis ya kai gauro ya kai mari ya iya wasu a matsayinsa na babban abokin gaba har sai da ya fitar da annabi adam daga wato aljanna wa kama sabata fi marawa ibn majah kamar yadda muka ji ya tabbata abin abinda ibn majah ya rawaito bi sanadihi an anas daga da sanadinsa daga anas dan maliki qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace kullu bani adam khata dukkan dan adam mai kuskure yawa wa khairul qata'in at-tawwabuna mafiya alkhairun masu kuskure su ne masu tuba in ba kuma ta ba a ranar muka ce duk halittun Allah halittun da ba sa kuskure ba su kai yan yasu ba ma'ana halittu ne guda uku aljanna duk cikin aljanna babu sharri sai alkhairi mala'iku la ya'suna Allah ba amarahum sai annabawa da manzanni in Allah ya zabe ka ba annabi sai baka isma sai ta hana ka saba masa in ka cire wannan uku kowa da daidai ɗinsa da ba daidai ɗinsa ba ni da nake magana ina da kuskure ina da daidai fata na alkhairi na riga ya kuskure na ko ka yadda ko baka yadda ba ko kin yadda ko baka yadda ba kuma haka ne muka ce babban dalili in baka kuskuren me ka hisabi a kiyama da ka a ce kamar ya amal miskala darratin khairan yara wa bai ya amal miskala darratin sharran yara saboda haka wannan musallam kullu bani adama khata wa khairul kabaina at-tawwabun mafi alkhairi inda su kuskure su ne masu tuba ila an bada almu'allifu bi qawlihi da inda mawallafin ya fara da cewa a wancan satin idza ishta'alat bika narul ghadabi idan wutar fishi ta huru a tattare da kai min zaujatika saboda matarka ta bata maka wa arattal hajara kuma kai nufin kaula cewa hajaraha fa ja'al zalika fil baiti ya ce to wannan ɗin duk ya faru ya kare a cikin gida wani aradar ibaha wanda ke buƙatar ƙarin bayani ko sharhi akan wannan matsala fali razi idan sassafi sai ya koma darasin mu na gaba da ya gabata darasi na arba'in wa unwani mu'allifun al-yawma yau tambarin malamin mu headline ɗin mu shine al-i'tizar inda al-khata'i ba da uzuri lokacin da kai kuskure Ba ka san cewa to ga ai afuwa ga ga dalilin ka ga abin da ya kawo kuskura. kai ma kuma wanda aka baka uzurin kai kuma ka karɓi uzuri musamman uzurin karɓaɓɓe ne in karɓaɓɓe ne ba ganganci ba ne kuma sau da yawa an fi kan takaɗan kar a yi kuskure da yawan ba da uzuri shi kuma yawan ba da uzuri illarsa in ka zai mai yawan ba da uzuri to a ƙarshe sai ka zama makaranci saboda da abin da yake da uzurin da abin da ba da uzurin ai ka iya ba da uzuri to kowanne yana da amfanin sa yana da illarsa abu uku kenan karɓar uzuri in uzurin ya zama karɓaɓɓe ne a wurin wanda aka ba mu uzuri din sannan shi kuma na biyu wanda ya laifi ya zama mai ba da uzurin sa ne dalilin da ya sa ya laifin kar ka yi laifin kuma sannan ka zo ka yarda da laifin wannan suke ganin abin is common kin yarda da laifi a wajen mu ka hau kan titi yanzu da mutum zai maka laifi mai kawai a sau da kawai ko lalla afuwa a kuma sai kawai daga kuma sha kuri za ka ce mana to za ga muyin kenan ba san ba da uzuri ba abinda ke ta a college tunda kuskuren da ɗabi'a ne kamata a lokacin da ya yi ba daidai ba a kan musamman a kan cikin abubuwan teku faruwa ya hakuri da Allah a kuma sai kawai da kai ta kaga bi kenan bare kuma a cikin gida zamantakewa bare kuma tsakanin miji da mata so dai na biyu shine ba da san ba da uzuri sannan na uku kuma shine ka kiyaye yawan ba da uzuri din domin za ka zama makaryaci ki kiyaye yawan komai ke a yi a ba da uzuri uzuri za ki bayar ka ƙarshe za ki zama ya kawai saboda ta makar ba da uzuri yin abin da gangan ko ki kirkiri uzurin ƙarya ki baya. ka kirkiri uzurin ƙarya ka baya. so kowanne komai sai ajiye shi wato a mahallinsa tsokacin mu ne shine na mararna marrabina birara wala ce ma fi usubu ilmari ya gabata sau da yawa musamman ma a satin da ya wuce bi annal insana ba'i cewa dan adam yana da rauni fakasirin ma ya gale guhu ba'afu sau da yawa raunin sa yakan rinjaye shi fa ya sai ya yi kuskure ta hawan ko dai dan mantuwa au amdan ko da gangan au hawan ko kuma dan san rai illa an ya tuba yarda ila Allah kawai sai kuma in daga baya ya tuba ya koma ma Allah in kana al-qata'u amdan in ya zama kuskuren na ganganci ne wa huwa wa hawan san rai ne wa ma'asiyatan kuma saban Allah ne to kaga wannan sai dai kuma ya koma ya tuba ma Allah subhanahu wa ta'ala kama bi qaulihi ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim yake umartar annabinsa ya gaya wa bayinsa ya ku bayina wanda kuka wuce gona da iri kuka aikata aikin da ba a aike ku ba kai israfi la taqnatu min rahmatillah to kar ku yanke kauna ga barin rahmar Allah saboda kun yi aikin da ba a aike ku ba a'a inna Allah ya su ga jami'a Allah yana gafarta zunubai ka ce kam innahu dan shi dama yadda yake huwal ghafurur rahim shi al-ghafur ne mai yawan gafara ne mai jin kai saboda ka wa'ani ila rabbikum ku koma ma ku wa aslimu lahu ku meka masa wuya min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tansaru tun kafin kuma ku ki tuba ku ki gyarawa kuma azaba ta zo muku babu mai taimako babu mai agaji sun thumma la wa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyan abin da aka saukan muku daga wajen ubangijinku shine shari'ar ku min qabli an ya'tiyakum azabu tun kafin fa azaba ta zo muku bagatatan ba shiri wa antum la tash'uruna ba ku sani ba to in fa wannan lokacin ya zo an ta kula nafsi ya hasarata ala ma tufi fi jambillah sai kuma rai ta ce sakacin da kai game da abin da ya shafi Allah subhanahu wata'ala sakaci wajen kurakurai sakaci wajen cin barin kurakuran da tuba ya hasarata ya kai suna a bisa wannan sakaci mutum ya gaya wa kansa haka kuma ya yanke wa kansa hanzari ya ce wa in kuntu lamina sakiri ko da ke dama ba ni izgili nake ana faɗa ina ganin wasa ne a ustazan nan sai dai ku je ku yi kai ku takura ku da Allah wai ku su ustaz wai ne addini kaga izgilin ci kenan ko kai ma da kake kokarin kiyayewa izgili yake maka wa in kuntu lamina sakiri ko da ke dama ni ina cikin masu izgili aw kula, ko kuma rai ta ce law anna allaha hadani da kuntu minal muttaqin yana kuskuren ya san kuskure ne ai shari'a ta Allah ce ma Allah ya shirya da ni dai nawa zan yi a ai tunda har ka san ba daidai bane wata shari'a kake nema kuma sama da sanin ba daidai bane me amfanin hankali ce lau anna laha hadani da Allah ya shirya da ni to ne shari'a kake nema to shi yasa mai lahallari ya mana wannan karatun ku ya ce wala ya kula hatta ya ni Allah kada bawa ya dogewa aikin sabo ya ce sai Allah ya shirya da ni ya ce ni fa innahu min alamati shiqaqi wal kizlani wa tamsul basira wato wannan ka ce kana sabo ka san kuskure ne ka ce wai sai Allah ya shirya da kai min alamati shiqaqi yana daga alamar shakiyanci kizlan tabewa wa tamsul basira da kuma shafewar basira Allah ya kiyaye ka kawai in ka san kuskure ka tuban ma Allah kada ka zo kana irin wannan kama kaman wanda ba zai amfana maka ba an taqula nafsi ya hasarata ala ma farartu bi jambillah wa in kuntu la min as-sakirin aw taqula law anna Allah hadani la kuntu min al-muttaqin aw taqula hina tara al-azab ko kuma lokacin da rai ta ga azaba in ba dai ajali ya zo tafiya ta zo babu aiki na ko kuma an waye gari filin alkiyama duk waɗannan gurare ne da muka ce ana yin nadama amma ba ta amfanarwa al'adar ya kai, inda kuri ɗaya kawai na zama suke ma amfani yanzu da kake da sauran lokaci kake rayuwa ka gane kuskuren ka gyara ya ce maka inda Allah ya gafiru dhunuba jami'a amma kana yarda sai da mala'ikan mutuwa ya jira to ko kai ba za ta amfana ba ita na dama fir'auna kana sau karshen dai misali kenan ba tsiya ta kunda bai ba ya ce ana kuma al'ala ni da ubangijin kuma top inda wani ma a ƙasa da shi bai shi ne al'a'la da farko ta yi ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba shekara arba'in annabi musa ya taɓa ƙarfi na masa shi ba allah ba ne akwai allah sai kuma yace to ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ba in ba a sai kuma yace ana rabbukum al'a'al to ni ne ubangijin ku amma babban haka kenan inda wani ma yana ƙasa da shi amma a ƙarshe da lokaci yayi tunda dama ce kankanuwa kai ne kake ganin ta mai faɗi karama ce gajera ce yanzu nan za ta kare masu shekara nawa ba sun yi sun gama sun tafi ba yanzu nan dama za ta kare dama ta kare masa idza qayyada Allahu amran annabi ce a idza arada Allahu amran qayyada lahu al asba idan Allah yana nufin faruwar wani al'amari sai ya dabe mai shi da dalili da Allah ya tashi kama shi sai ya sa dalilin shi ya fito ya hallaka wasu a ashe halakarsa shi gado shi ne fir'aun a annabi musa alaihi salam ya ɗauke habbansa wanda suka imani ya ce mu fita daga nasarar nan mabar bar masa sun fito cikin dare labari ya kai masa kasan security irin na gwamnati kafin ranar ta hudu ya fita tare da su duk tafiya da suke yi dare Falon makara tara aljam'ani ko lokacin da tawagun biyu suka ga juna su suka hangi wanda suka biyo wanda suka wanda aka biyo suka hangi wanda suka biyo su qala ashabu musa inna la mudraku sai sabon annabi musa suka ce shi kenan ta mu ta kare kashin ya bushe dukkan mu za a kama mu za a suka tu billahi irin na annabawa annabi musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi a'a ina tare da ubangiji na zai ba mu mafita ga fir'auna ya biyo mu ga kogi a gaban mu ma inda matsalar take annabi musa ya ce sayahdi suka zo bakin kogin yadda ke kogin da sandansa ya tsage suka fuska shi wuce shi ma ya zo ta maza mara amfani ya sa kai yana zuwa tsakiyar kogin ya ka ce kogin ya haɗe da shi da shi ya yi hanyar da shi aka wa ga musabbabi kawai ajali ya taho da shi to shahidin shi ne lokacin da fir'auna ya ji ruwa ya sha kansa ya tabbatar da wannan ruwan da aka fada ba ran ba ba batu bane na fitowa sun zai da ba Allah bane shi kenan da ƙarya yake wa mutane sai ce to nima na yi imani da ubangijin nan da amanat bihi banu isra'il ubangijin nan da banu isra'il suka yi imani da shi nima na ji sai mu explanation ma cewa ana min al-muslimin ne nima ba ina cikin musulmi ma na asa ta aljista amma a wani lokaci an shekara arba'in allah allah ana masa wa'azi bai yi ba yanzu sai a ƙarshe da ya ji matsala ta bu sai kuma cewa ya bi sai aka karba sai al'ana sai a yanzu wa kada a sai ta qablu wa kunta min al-mufsidin kaga matsaya ta kunga kana cikin mabannata shi yasa kaga na dama lokacin da mala'ikun mutuwa suka sauka ba za ta amfana maka ba ba ta amfani annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari daga abi huraira yace inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawa mutukar bawa bai zo gargara ba amma an kaba irin wannan matsayin ba za a karɓi tuban ka ba Qur'ani yace maka wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku ya duba gaba da dama a gaba da baya hagu da dama ga damar an bashi amma kuma aiki babu kuma ga tafiyar tago ya kula rabbi laula akartani ila ajalin qarib sai ce ya ubangi a dan jinkirta mun halla akartani a dan kara min lokaci ila ajalin qarib zuwa dan kankanan lokaci shi ma sai ya kara explanation na abin da zai sai ce fa asaddaqa wa aku min as-salihin dukiyar da ban ciyar ba ga ta an bani yanzu sai ita aikin kwarai sai ita sadaka sai ita ciyarwa sai ita sadaka jariya ababen kirki sannan in kuma dama na gallaba mutane kowa kuka yake da ni to in an ɗanban wannan ajalin kare wannan abin nan lpo da yake rubutawa application da yake yi na ajalin kare in an bani to ba ma cikin musulmai zan shiga ba ba cikin mumine zan shiga ba sai cewa a kumminan salihi ne tsallan ba ɗake zai yi can ajin salihan baya zan gara amma duk a wani lokaci a arba'in ɗinsa hamsin ɗinsa sittin ɗinsa da ta ƙare a'a a damar da yake so a bashi ta sati ɗaya ko kwana biyu to amma duka gane ba ta amfani ne Allah ya ce yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta ma rai yazo da ita na kira nafsan ko tawaye idza jaa ajaluha idan ajalin ta yazo aka za a tafi sai hali sai sallah wallahu khabirun bima ta'malun Allah zai bada labarin abin da kuka aikata so almuhimmu karka yadda kai nadama yau la fa'un nadama to matsalar ka san ranar da nadamar ba ta amfani ba san ta ba in ka ce ka san ta ka san ranar mutuwa kake ita kuma mutuwa ba ta tare sai da cuta ita ba tare da lafiya ba kan min sahihin mata min gairi illati wa kan min saqimin ashahinin min ad-dahr Wai me lafiya nawa ne ya mutu ba ko ciwon kai ba mutum ya ci zaɓe ba ana murna ya zo ya shiga gida ya yi wanka aka fito daga wasu ba an gama zaɓensa ba a lahira kenan an ce kabari za shi shi yana yana bikin duniya su da ka sau nawa ne mutum aiki yanzu ba muke tare da kuke tare ba lokaci ya yi sai ka hana kan min sahihin mata min gairi illati sannan wa kan min saƙinin. mara lafiya kuma nawa ne wanda ku a tsarin ku na mutane a lissafin ku a wani kuma sai dai lokaci ne kawai bai ba duk ɗan zaman jinya sun ɗauke tsammani kawai jira suke a yi kuka amma a shahinin minar dahar ya warke ya rayu tsawon lokaci su masu lafiya suka yi ta faɗuwa a gabansa a yanzu akwai mutumin da na san an kai shi makabarta ya motsa suka baje a guje aka dawo yanzu mutane suna mutuwa shi yana gari yana nan ta gani saboda haka ita ba ta tare sai da cuta ba tare da lafiya ba to kaga kenan baka san wanne ne lokacin da in kai na damar ba za ta amfane ka ba lokacin mutuwa kaga me ya kamata kai shine kullun kawai ka zama cikin shiri ka zama kan aika na kware tuba gabar ababen da suke sabo ne kurakurai ne saboda haka kada ka je ka ce ai hina taral azab lokacin da ka ga azaba ka ce lau annali karratan da za a mai da ni duniya ko ma'ana da za a dan jinkirta shine can ina jin suratul mu'minun irin wannan ayat suratul munafiqun ce lau laula akarkani shi ma kan Allah ce hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi ij'al sai mutuwa ta zo a ɗaya ta ce ya ubangiji an jinkirta ne shine akarkani dan ma yaro ne la'alli a amala salihan fi ma taraktu in yi aiki na kwarai shin wannan tarin abin da zan barwa magada yanzu gara in samu nawa shi yasa annabi abi sai ce wai waye daga cikin ku ya fi son dukiyarsa akan ta magadansa sabai suna ganin amsar tana da sauki suka ce a ai ma min namin ahadin illa wa kana maluhu abu ilai ai babu wani ɗaya daga cikin mu face dukiyarsa ya fi so sama ta magadansa ya to abinda kuka ciyar shi ne naku abinda kuka aje magada kuka ajewa sai aka kuma ce kuka fi so saboda sai ce ai da an jinkirta masa yanzu amal salih zan yi aiki na ƙorafi ma taraktu cikin abin da zan bari Allah ya kalla ina kalimatin wa qa'iluha faɗe da yake amma dan san samun wannan damar babu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'ath ai daga wannan maganar da yake abin damar kawai da ya samu kenan ta maganar amma sai bar sau shine kabari kabar duniya baka ƙara safi na kiyama ba duk inda kake kana bar ko abin da yake ko wani abu ya cinye ka ko a rasa inda kake dai inda bayan dai mutuwa shine bar sau bar sau ila yau ne ba a zuwa ranar tashin ma kuma a jira me za a gani saboda haka yace lau annani karratan fa akuna min al-muhsinin Allah ce bala kar ya ayati a ban san ka ce fa akuna min al ne waye waye duk wani nizam Allah ce kar ja'atka ayati ne sun zo fa kazzabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafir to da ka almuhimmu yan adam muka yi bayani cewa in kuskure yana da kuskure in tsakaninsa da Allah ne to yana buƙatar wato tuba aw ya qalibul aw ya qalibul abd al-afwa in kana kada fima bainahu wa bainal jalisi ko kuma bawa ya nemi afuwa in kuskuren ya zama tsakaninsa ne da abokin zamansa kal aqrba'i kamar yan uwa na jini dangi family wa ulul arhami su din ne dai warra'i warra'iya ko tsakanin shugaba da wanda yake shugabanta yake jagoranci ya ji masa abin da ba daidai ba ta tashi inda yanzu wakilci ake yi wal ba'i wal mushtari haka tsakanin mai saye da mai sayarwa wal alim wal muta'allim aka tsakanin malami da mai neman ilimi wa zauji wa zauja aka kuma tsakanin miji da mata wanda dama shi ne asalin karatu wa gairihim da kuma wasunsu famin haƙƙi man asa ilaihi jalil yana daga cikin haƙƙin wanda abokin zamansa ya munana masa an ya ɗalibi haƙƙahu yana da dama yana da ‘yanci ya nemi haƙƙinsa faƙar Allahu la'adala Allah ya shar'anta adalci wa huwal shi shine kisasi amma wani diba sai kuma ya nuna amso ilal fadl ya zuwa ga abin da yake falala ne wa huwa al shi ne akuwa wata tajawuz da kawar da kai ala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce yace wa sai ya tun musu. sakamakon mummuna shine mummuna kamar yadda aka yi mummuna wannan kitafi kenan akan abin da aka yi maka kana da wannan yancin amma kuma faman afa wanda ya afwa wa aslaha ya kyautata to ba ajruhu ala Allah shi sakamakon sa ya nema a wajen can wajen Allah innahu dan eh, shi Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu zalimin ba ya san azalimai to zaka sai sanya kisasi ga wanda aka yi masa yana da yanci amma kuma mafi bici afuwa wanda ya afuwa to shi kuma zadan sa sai nema yana nan a wajen Allah wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ga annabin sa daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi ya ce fa bima rahmatin min Allah ai saboda wata rahama ce daga wajen Allah wanda Allah ya gine ka akan ta tun can asali linta lahu sai ka zama kana ne sauƙaƙa musu su wannan sabon da ke tare da kai walau kunta fazzan da ka zama mai gatse gatse harshen ka ba daɗi galizal kalbi mai kaushin hali lamfar min hauli da ba gansu sun tare sun nan ba suna son ganin ka ba ta san rabuwa da kai lamfa gomin aure da sun watsa sun baka Allah ce fa ku anu ka ringa musu afuwa wastaghfir ka ringa nema musu yafiya a wajen Allah wa shawaruhu fil amr ka dinga shawara da su cikin al'amura alabashi fa iza azamta idan ka yi yanke za ka bartar da wani abu to fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro a gare shi wal afwa inda al maqdira darajatun azimatu musani afwa ya kau da kai lokacin da kake da iko kana da dama farko dama ta haƙƙin da kake da shi kuma dama ta akwato maka haƙƙin ba wanda sai dai Allah ya isa bane gashi yana da haƙƙi amma sai dai Allah ya isa a kai kana da dama dan kana da haƙƙin sannan kuma zaka iya kwato kanka haƙƙi to wal afu inda al maqdira afwa lokacin da kake da dama darajatun azimatun wannan ba karamar daraja ba ce inda man tasafa bi zalika da duk wanda ya tuffanta da haka minar rijali wan nisa'i daga cikin mazaje da mataye az-zawji aw az-zawja mijin ne ko matar ne matar ce take da iko yanzu laifi ya tabbata duk inda ta je ita ce mai gaskiya sai ta yafi a shine yake da iko laifi ya tabbata duk inda aka je ko duk matakin da ya dauka ba wanda bai ce da kyauta ba amma kuma sai ya yafi wannan afuwa lokacin da kake da iko ba karamin abu ba ce a ɗauki misalai annabi yusuf alaihi salam yan uwansa ba abin da ba su yi masa ba ƙarshe dai kisa ko ai an jefa shi a rijiya don ya mutu su huta su ana su kaga kenan ba abin da ba su yi masa ba shi dama labarinsa duk ƙur'ani a sura ɗaya aka yi aka gama saboda haka sun jefa shi rijiya bai mutu ba amma sun jawo wannan jinsa daga rijiyar kuma ya zama bawa aka je aka sai da shi yana cikakken ɗa masoyi a wajen mahaifinsa amma a ƙarshe ya zama bawa daga bawa nan ma bautar wani dalili ya ja masa ya zama ɗan gidan kurkuku ɗan gidan kasu aka tafi aka tsare shi wani da wasu abubuwa ne na rayuwa kadara ce amma kuma ai daga wannan ne kuma ya tafi ina ya tafi gidan mulki isa ce sai masa mai gida uku ko mai gidan rijiya mai gidan kurkuku mai gidan mulki annabi yusuf alaihi salam karimun ibn karimun ibn karim babba dan babba dan babba annabi dan annabi jikan annabi annabi yusuf alaihi salam to amma a ƙarshe ne ya faru waɗannan da suka yi masa wannan lokacin da kuma suka zo ga su a gabansa suka da kansu suka gane shi ko a suka yi rantsuwa tallahi la'anta yusuf ko suka yi rantsuwa suka ce wallahi yusuf ne kai ai kuma sai suka shiga nadama a yafe musu kaga me yace la tasriba alaikum al-yawm ba bayan ya fiye ma zargi ma ba ku da shi zargin ma ba a yi kaga irin abin da ake sai an wuce wurin kawai to to an zo wajen ba a hundun ba ya kai da iyalanka ke da kike ji kin ɗauki wannan ka'ida ta a wuce wurin kar ma wani bi tsakanin ku kin yaji bare kuma kai dama kai akalar a hannunka take ke la tasari ba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum Allah ya muku gafara wa huwa ar ar rahim shine mafi jin kan masu kaga ya yafe ba zargi sannan kuma addu'a da ta biyo baya sai mu gane wannan suratul yusuf aya ta 92 ma qudratihi ala mu'akhazatihim yana da ikon ya kama su karfi mai mulki ne dan ka gane ya karfin abu, girman abu. shi yanzu mai mulki ne kawai in yace a daure su ko me ya faru ya faru in yanzu a kasan nan ne ake so a kama ka ga wa'in laifukan na baya ga kuma da za a shirya maka aikin da za a daure ka ba magana mutuwa har kurkuku sai kurkuku amma shi tare da wannan ikon yana da ikon kama su maqabalatihim ala ihim ilaihi" yana da ɗan yana da haƙƙin abin da suka mata. amma ya yafe musu ya ce ba masu da zargi bayan yafiyar sannan ma addu'a mai kyau ta annabawa waka zalika afuhu sallallahu alaihi wa sallam misali na biyu afuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam akan quraishawa Allah ya zaɓe shi a cikinsu abinda ba a taɓa yi musu ba a kwana kusa annabta da annabawan baya a cikin bari isra'ila ne cikin nasaran na ƙarshen wanda kowa yake jira ba fa'alun lima rinu sai kai shi kuma cikin su to su kuma saboda su ba halin kitabi bane kawai jahiliya suke yi da yakon su yi lale da mara ba sun yi abin kai nasu ya samu an musu ma wanda ya fi kowanne a sai Allah ya jarabe su sai suka ce ba su ji ba su gani ba ba su yadda ba ba za a yi wani shine stand din su shine matsayin su Allah da ya aiko shi kuma yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kullihi wa law kariha al mushrikun yace shi kuma shi aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya dan ya dau shari'ar da addinin gaskiya ya dora su akan kowane addini ya rinda da su ko da mushrikan ba sa so kaga yanzu an shata rayi amma dai kasan ta Allah ba ta su ba ku masha Allah kana wa ma lam yasha Allah yakun tunda Allah ya ce walau kare al mushrikuna ai an gama to a kokarin wannan hanawar inda ta tsewa ta tabbata a kansu wata irin cutarwa ce ba su masa ba har an tsare su a sha'abi kusan shekaru uku ba a sayan nasu ba a sayan musu ba a auren nasu ba a auren musu la yasulu ilayhi shay'un min at-ta'ami illa qutiyata wani abu na daga abinci ba a isa gare su sai a boye shekara uku ba azabar da ba su gari ba a ƙarshe ya zo ya hijira ya bar makkan ya tafi madina a hakan ma da ya taho zai yi abin nan za yi umara da ya faru ya tsaya a bayan gari ya aika musu cewa umara ya zai zo kawai ɗakin allah za su ziyarta su koma kaga aika ma an girmama su amma da labarin ya je musu sai na usmani ya kai musu sai ta wato can tun kafin ya taho bai sanar da mu sai da ya zo bayan gari ya gama shirin sake suka ce ba su yadda ba a ƙarshe suka aiko a yi sulhu sulhun ba na a yi sulhun ya ba a yi sulhun ya koma ba da an san da taho wasa yanzu sai ya taho ba haka kuma aka yi ran sahabbai ya ɓaci akan wannan sulhu domin sai na umar ya zabu zaburo yana cewa lima na razzardani ya fi dinina ya rasulallah saboda ne za mu yarda da kaskanci a cikin addinin wa'annan mu bayan Allah ne ɗakin Allah za mu je bautar Allah za mu je wa'annan sa hana mu liman razzaqani ya fi dinina ba ka mana alƙawarin Allah ce da duk kullun na masjidil haram insha amini ne ba ka ce muna ya ce da na gaya muku na ce Allah ya ce lalle bana za mu shiga haka sai na Umar ya haƙura to an haƙura da wannan ta wuce an zo kuma rubuta takardar sulhu yana Ali shine sakatare ya sa haza ma ahadahu rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da manzo Allah ya alƙawari da Qurayshawa suka ce to ar-rasul to da me rigima ta mu mun yi da ar-rasul ne ya kawo wannan abin matsalolin ai mu Muhammad bin Abdullah muka sani a goge mana wannan ar-rasul kai kaji samun muri ko annabi sallallahu alaihi yace ya ce sai na ali ya ce ba da hannuna ba yan sai na ali yayya yake wa annabi ko soyayya yake mata soyayya ce da kishi ku ba ma shi anci inda kana iya yan shi'a ne aka samu wani aiki kenan ai da irin wanda suke zage sahabbai to ya wannan kuma amma mu ba ma zargin sa mu soyayya ce ta sa ya haka yana ganin darajar annabi ta fi karfin ya goge sunansa ce ba da hannunsa ba a ƙarshe annabi shi baya rubutu nabi ne ummi ya ce a nuna masa daidai gurin ya goge shi annabin da kansa aka nuna masa ya goge sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka aka yi to inda nake so in kai mu za aka yi fatahu makka aka ci makka da yaki da aka yi fatahu makka annabi ya shigo mu zai shigo makka akwai masu wanda suke tsorace abubuwan wancan da suka masa shekara goma sha uku a makka ga kusan shekara shida zuwa bakwai bayan an ban maka kafin aifata makka saboda haka wa'annan abubuwan ya za a yi da su zaka mutane suna tsoro sai annabi ce wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira wanda ya shiga gidan sayyid ya tsira wanda ya je ariyar masallaci ya tsira kowa mafaka ake ba shi amma tare da haka akwai wanda su suke ga ah, yanzu shi kenan salin alin din rigimar ake da shi kawai sai a bashi shigo ya kama maka daga da kai motsi ya fi laɓewa sun sai sun kirza hana shi haka wannan wani kai kokarin sa hana a yi fatahu makka sai ga su an kamo su a birtsayin yaki yaji bayan nan su ya ya je ka'aba ya sa sandarsa yana tura gumaka yana cewa kul ja al wa zahaqa batil innal batila kana ya zauna aka zo da su a daure annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle su yace ma zannuna anni fa'ilun bikum me kuke da zan muku suka ce aqul karim wa min akhil karim khaira kai dan uwa mai karanci dan dan uwa mai karanci alkai a cikin mun sai matasa haga yan renin wayo duk shekara goma sha uku da ake cutar da shi a makka ba a san dan uwa mai alkhairi bane an sa ya fita da abin da aka yi amma yau kuma kun zo bursun yaki kuke aqul karim dan uwa mai karanci wa bin akhil karim to amma abin da suka faɗa gaskiya ne haka yake ne ishirin ya ce saburin liman aza ra'ufun liman jafa eh mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa'i sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce malami ya ce waye ya kai waye kamar ka waye ke da hali ya naka waye sami irin yabanka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ƙi kama ya gaba sallallahu alaihi wa sallam saboda abin da suka faɗa gaskiya ne babu kamar sa kawai sai kalle sai ce izhabu wa antum khulaqa ku tafi kuna yin ba abin da za a yi muku yanzu ne wa iko ne annabi ba ya da shi a kansu tun daga ta an kamo su duk abin da aka yi masa ɗin wannan ga damar ta samu amma sai ce ku tafi ba ku da yanci kaga wannan yake nuna maka al'afu indal maqdira afuwa lokacin da kake da iko Allah kai ikonka akan matarka ya kai haka ke ikonki ko darajarki a wajen mijinki har ta kai haka ta shi kaga mu muka fi cancanta kuma dama an ce shine abin koyin to ga irin ka da karka na lafin fi rasulullahi uswatun hasana cewa ya kasance muku mafi cin abin koyin ku a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa ke hajiya kai mai gida ka sani dama wanda yake koyi da annabi ka jin liman kana yarjullaha ne sai wanda yake neman kubuta a gaban Allah shi ma Allah ya yafe masa yake neman lahira ya samu kyakkyawan sakamako wanda karar Laha kasira yake sanya Allah cikin da abin da ya taso shi ne wanda karar Laha kasira da ka a ba da ka yake mashi da ilimi yake za ka wannan shi ne zai samu wannan dama wa akramu min zalika inda man asa ilaihi gairuhu kuma abin da ya fi haka makarantu ga wanda wato waninsa ya saba masa shi shine ba da uzuri ko kai ka zane ba da uzuri ko wanda ya saba din ya zama yana ba da uzuri sanin ma inu alal itizari zari linnasi an tadhkura kura al afu abinda zai sa kuma zai taimake ka wajen ba wa mutane uzuri in sun maka abu tuno ladan afuwa. waje za a tafi da ladan ya kau da kai fa ya qaharu nafsuhu alal gababi so ka to in duk mutum in ya san wannan sai yake rinjayar kansa lokacin da yake yake cikin fushin fata maza da aka yi sai ya karfin zuciyarsa ragaba san fil jaza'i was sawabi domin yana neman sakamako a wajen Allah wa hazara min an min istihqaqi dhanbi wal iqabi domin yana jin tsoron kada ya je kuma ya cancanci zargi da akuba yana da damar ya yaji ya yaki kuma ya san Allah ya mai yafiya ne to me yasa ba zai yi ba shi faqad madaha Allah ta'ala nabiyahu wa khalilahu Ibrahim hakika Allah ya yabi manzansa badadinsa annabi Ibrahim bi qawlihi inda yake cewa inna Ibrahim la'awahun halim annabi Ibrahim mai yawan addu'a ne mai yawan bai da al'amarinsa ne zuwa ga Allah halimun kuma mai juriya ne alhilmu yana sama da asabar shi alhilmu shine wanda ya ma laifin in ya sani to shi kaɗai duk duniya ya sani maka amma ba wanda ya sani in kuma wani ya sani to a bakin sa yake ma'ana amma kai da ya maka ka ɗauke kai ka ji ka ji ka gani ka ƙi gani a haka ake ta dama ma'aurata to kai to ke sa sai kin je kin ji kin ji sai kuma kin gani kin ɗauke kai amma an kace kai komai ka ji ka ji sai ka bin sai ka faɗa komai ka gani ka gani sai ka yi magana a ka samu matsala aure zai maka wahala za ka zama mai aure kashi in kika zama haka za ki zama mai aure aure kima kin shiga san cin fita can kin shiga san cin fita can sai ka ɗauki al'ilmi shi tabaru an maka abin wanda ya maka ya sanya maka walala sai da ya baka hakuri kuma sai da kai kara aka taru da wasu maka zai wani asabaru ne amma al'ilmu shi wanda ya maka laifin ma in bai sanya maka ba duk duniya kai Allah ya san an maka laifin shi ma da ya maka bai sani ba ran ka dauke kai in kuma ya sani in wani ya ji a bakin sa wannan shine alhilmu wani malamin ma akan yana nan a tsarin lahu umrahu ya ba wani ɗalibi ajiyar kuɗi kuɗin na wancan lokacin ma dan kuɗin yanzu ya kai dubu tamanin ne amma ina jin a shekara a da ta wuce dubu tamanin ai yanzu da da yawa kawai sai kuɗin da suka ɓata aka tashi ɗalibin ya kasawa shi malamin da ya ba shi kuɗin magana amma har malamin ya gane yana cikin damuwa ya ce kai ne yake damun kai shi me yake da muka takura cewa wallahi fulani ya ki sai ce to in wani ya je a bakin ka ya yanzu kuma magana da ake mu a bakin sa muka shi yake ba mu labari shi ma tsawon lokaci to wannan shi ake cewa alhim juriya kenan in wanda ya maka laifin ya sani to in wani ya ji a bakin sa ya in kuma bai sani ba shi bai san ma ya ma laifin ba to duk duniya kai Allah kare ya san an maka to wannan kasu matsayi ne da Allah ya ba annabi Ibrahim da Allahu Halim ruya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yunadi munadin yawm alqiyama mai kira zai kira na tashin alqiyama mallahu Ajarun, ala allahi jalla falyaqum wa yake da wani lada da ya sani a wajen Allah mai girma da daukaka ya meke mu ganshi wa yake da wannan ladan falyaqumul afuna anin nas sai masu yiwa mutane afuwa sai su meke sun matala sannan ya karanta faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah duk wanda ya afuwa ya kyautata to ladansa yana wajen Allah don haka shi sa za su meke saboda Allah ya ce fa duk wanda ya samu ya kai wannan matsayin to fa ajruhu ala Allah to an zana cewa yake da lada a wajen Allah to su ne za su meke al'afuna anin nas Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa qala raja'u bin haywa li abdul malik raja'u bin haywa ya ga wa abdul malik bin marwan fi asara ibn al-ash'as cikin wasu bayi da aka kamo birtunan yaki yace inna allaha a ɗaka ma tuhibbu Allah madaukakin sarki ya baka abin da kake so min zafar na nasara a wannan yaki fa illaha ma yuhibbu min al-afwi kai kuma kai wa Allah abin da yake so na abuwa ka gani ko wa qadi ruya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khairu thalath kisal al-khair yana cikin dabi'u sufofi guda uku faman kunna fihi faqad istakmala al-iman tu wanda ya hada wannan sukofin guda uku ya hada imani man idza radiya lam yadkhul lam yadkhulhu lam yadkhulhu ribahu fil batin in ya yadda to yaddar ba ta ba ta kai shi ga banna wa idza gadiba in yayi fishi lam yakhrijuhu gabbuhu min al-haqq min haqqi wannan fishin nasa baya sa ya wuce gona da iri shi yasa ba wuce nake sai ya mana karatu mai fari yace in rai ya baci kar hankali ya gushi to in yayi fishi fishin baya sa ya overacting wa iza qadara afa in ya sami iko kuma akan wanda ya bata masa ya karu guje gujen kuma ya dawo ya zo hannu to kuma a fasa masa akuwa littifatul uqala'i sun ce yana daga cikin siffar masu hankali al-i'tizar inda kulli zillatin su san ba da uzuri lokacin da suka samu zamiya kar kuma ka yi laifin kuma ka ki ba da uzuri al'aiti za a jin zahabul humu ba da uzuri yakan tafiyar da ɓacin rai na wanda ka ɓata wa wa jalli al'ahazan yakan yaye bakin ciki waye da fa'ular. kuma yake yake yana ije wato kullata da ya kullace ka abin da kai kana zuwa kana bashi uzuri duk kawarware wannan matsalolin ka tafiyar da bakin cikin kuma kawarware kullatar da zai maka na wannan abin da ka masa wakala abul al-madani abul al-madani yake cewa ra'aitu fi yadda abi bakar bin hazan khatim zahabi ya ga a hannun abubakar bin hazamin zobe kuma na zinari wanda aka ce maza ba sa sawa ɗin ƙalar zahabi sai zahabi yake cewa la'allahu lam ya balin hutta hare tana iya yiwuwa bai san haramcin ba ne wai yajuzu an yakuna fa fa'alahu wa taba yace ko kuma tana iya yiwuwa ya aikata ne ya tuba wai kun gane da ake so bawa mutum uzuri kai kare zama ma laifin kake nema to in ma an yi laifin fara ba da uzuri yanzu an zo ana ba da labarin an gashi da zinare a zoge da zinare haramun ne za su sa ya ce la'allahu lam yablughu at-tahrim yace na farko dai tana iya ba haramcin bai shi bai san haramun ba bane ko kuma ya yi ne daga baya ya tuba kai ne kake ba labarin ka gan shi da shi a kasai Allah wannan lafiya mawaki yake cewa wa idza tadiqu ata bi zambin wahid idan masoyinka wanda kuke tare zo da kuskure guda daya to ai ja'at mahatin hu bi alfi shafi'in in ka tuno kuma ayyukan kirkin sa sai ga abubuwa dubu da za su kwaci shafe wannan laifin nasa zai ne sun zo a cikin ayyukan sa na kwarai fa hadha ya kulu to ga mawallafin mu dai a wannan littafi yana cewa al-i'tibaru inda al-khata'i ba da uzuri lokacin kuskure al-i'tibaru asra'u tariqun lit-tafa'i al-wujdi bayna az Ya yace ba da uzuri shine mafi sauƙin hanya da take tsabtace soyayya tsakanin ma'aurata a agatul alama bi kalimatul i'tizar ka wanke raɗaɗin abin da yake damun wanda kawa laifi da kalmomin ka na da uzuri ko ke ko ki ko shi ga sabitul bunani ya kawo hadisi daga anas bin malik kala yake cewa kanat tafiyatu a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tafiya ta kasance tare da annabi daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi a wata tafiya wa kana zalika yawmuha kuma ranar girkin ta ne fa aba fa aba at fi sai fil masiri saboda ka sai take tafiya a hankali mana abin hawanta baya sauri ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki annabi ya juyo ya same ta tana kuka wata kulu tana ta ni ala ba'irin bade kai ne ka dora ni akan wannan raƙumin da baya baya sauri fasta menene faja ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu yadaiha yana share shafa yana kama ya kama hannunta yana yadaihi ainaiha yana shafe mata ma'ana hawayenta kenan wa ya fituha yana tsirarar rashinta malam shi ne a wannan kalmu da lahadin shi malam ya rubuta ba cikin asalin hadisin bane yana tuna maka da fiqhu mana yana ba ta uzuri kamar mai ba ta uzuri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qila fil hikma an fada a cikin maganganu ne hikima aka ce la shay'a yamhul khata'a babu wani abu da yake saurin shafe kuskure in an yi illar i'tizar sai ba da uzuri yi haƙuri ai ban sani ba ai ga abin da ya faru ka ji ka ji kenan kin ji kin ji kenan wakila a wata fada aka ce al'aiti zaru an al-qada'i afdalu tariqan li safa'il wudki wa tibin nufus ba da uzuri lokacin da aka yi kuskure shine mafi halalar hanya mafi kyan hanya wajen a tsabtace soyayya da kuma kwanciyar hankali to in kana san hanya shine saurin ba da uzuri da karɓar haddasa rajulun ila imra'atihi fa aqa'a wani mutum yana magana yana hira da matarsa zakin zance ya kwashe sai ya kuskure fi haƙƙi ha dangane da wani haƙƙinta a magana yash'iru bi qat'ihi sai yayi ya ankara ya gane kuskurensa a maganar da yayi fatawa kafa sai dina maganar alal hadith sai sai bazzanta wa amsaka bi yadai ha ya kama hannun ta qala yace sama sam ne ne sama hini kimin afuwa qara'atu ƙara'atukun hikima na karanta a cikin littattafan hikima innal insana kullama kasura kalamuhu kasura kabahu idan adam duk lokacin da ya zance to zai samu zai kusur kurakurai masu yawa kaga dan siyasa kenan Hikima da kai kake rasawa a gidanka fastabata mat ko fabta samat sai ta yi murmushi zaujatu wa qalat tace bauto laka na yafe maka liɗibi kalbika domin kyan halinka wa hutun halittuka da iya magananka kaga ai ba laifin bane ba sai bai yi ba kaga abin da yasa ta yafe masa kyan hali da iya magana amma laifin da ya tabbata to haka ake su wannan naga shine karshen darasin mu ne yau abin da muka karanta da muka fassara cewa shi daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa shi daga gare ni سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبتدي بقول التنبيه ايه نعم كنزة yawwa Hmm. yanayin ya canja hmm. eto eh, anan da farko shine bai kamata ba a ka'ida ta zama cewa in wani abu aka masa ya koyi ai dama ba hushin ya ce zo mu zauna zo mu saba ne kuma wannan hadisi ne da makaranta kullu bani adama khabba'u ba ka ya kamata ya bayyana kuskuren a gyara saboda gaba sannan kuma a ci gaba da mu'amala shi ma zai iya saba maka kamar yadda kai ma ka saba masa to amma sai hakan ba ta samu ba an sami an tambaye shi ma bayani to yanzu kaga dole za ka mu'amalance shi ne iya abin da wannan damar ta bayar akwai abin da bayar da zai shi in ana unguwa da ana guri za a iya masa dama ana yi akwai abin da kuma karkanta na da baki ne ko a aikata ne kaga wannan tunda dama ba za ta bayar ba saboda ya tattare yana shan kuru kaga sai dai ka iya abin da za ka iya wannan shi ne sai ka iya abin da za ka iya sauran kuma a bar shi in kuma da wata hanya da za a ba a san a ne nan a gyara to yana da kyau shi ma dan a kukutar da shi wallahu a'lam to ne alaikun sala hmm. hmm. hmm. a shi in laifi ne ba uzuri ba ne ai ita mace haka kake kullum za ka ci gaba da bayani ba za ka daina ba saboda in ka daina bayani wannan yin da kake kana ganin kamar ba shi da amfani yana da amfani ko da shi wannan din ba a bari ba kuma zai hana a karu wani amma an kace ka kyale ta to kuma idan dandana sai ga abubuwan irin su suna karuwa da yawa to zaka tunda dai zama kuke da ita kuma an yi shi da kashin kari kaf sai dai ka ciza ka hura to wannan zaka ke tunowa haka za ka ci gaba da yi ba za ka daina ba dan taki bari domin wannan faɗar da kake baka san da kake kare maka ba wannan shi ne to sai Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da siffofin ka madaukaka Allah na bukatun muna na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu gida da asibitoci Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya